bayan gundumar birnin kwani ministan cikin gida mai kula da tsaro bazun muhammad ya kai a yankin azawak a garin azai inda ya jagoranci taron samun tsaro da zaman lafiya a yankin azawak da ya hada jahohin tawa da na agades taron ya wakana tare da halartar 'yan majalisun dokoki na ƙasa da suka hito daga jahohin tawa da agades da sarakunan gargajiya na wannan yankin da gwamnonin wannan jahohin da masu faɗa faɗa a ji na wannan yankin da magajin nan gari da ma sauran membobin gwamnatin ƙasar. Malam Bazum Muhammad shine ministan tsaro na cikin gida na jamhuriyar Nijar a lokacin da yake wa mahalarta taron jawabi game da zaman lafiya a wannan yankin da duk faɗin ƙasar a daidai lokacin da sha'anin tsaro ke kasancewa babban ƙalubale ga hukumomi da ma al'ummomin jamhuriyar ta Nijar. moins moins la zone de la Zawa est euh, épargnée par euh, des formes duk da kasancewar yanayi mai wahalar gaske yankin azawa ya nisanta da waɗansu lamura da muke gani a waɗansu yankunan ƙasarmu harakar tsaro harka al'umma ce da zaran al'umma ta ƙi miyagun ɗabi'u to zaman lafiya zai dawama kamar yanda yake a wannan yankin na azawak a halin yanzu kuma dole mu yaba muku game da hakan. Shi kuma Honorable Yasin Muhammad dan majalisar dokoki na ƙasa da hito daga wannan yankin yana cewa. Same wannan taron zaman lafiya da'ira azai ce ta shirya shi domin ƙara dawamar da zaman lafiya a yankin azawa kuma za mu faɗaɗa abin zuwa sauran da'irorin yankin azawa domin zaman lafiya yana da kyau kuma tabbat akwai kwanciyar hankali da zaman lafiya halin yanzu a yankin azawa. su ma mahalarta taron na zaman lafiya da ministan na cikin gida bazu muhammad ya jagoranta a garin azai wanda da'ira azai ta shirya a yankin azawa sun gabatar da bukatocinsu ga ministan domin ya isar da su ga gwamnati da shugaban kasa ismail ekan shine ya karanta koke-koken al'ummar azai da ta azawak l'institutionnalisation d'un forum annuel tournant dans les différentes communes sur la paix la sécurité la cohésion sociale A shirya taro a kan maganar tsaro, zaman lafiya da bunƙasar tattalin arziki a kowace shekara a cikin ɗaya daga cikin da'irorin azawa A tabbatar da an yi aiki da abin da wannan taron ya cimma, haka ma da samarwa al'ummar gundumar Abalat da ma ta garin Azai wadatattun ruwan sha. Haka ma muna roƙon a girka rundunonin soja a Azai da Tamaya domin su tabbatar da tsaro da zaman lafiya da suka girku a yankin azawa pour accompagner les efforts de paix et de stabilité acquises. Haka ma taron da ya wakana a garin Azai a cikin gundumar Abalak ta jihar Tawa ya taɓo maganar kawo ƙarshen kwararan matasa zuwa ƙasashen waje daga wannan yankin da ma takawa fatocin jama'a da safarar bakin haure burki a wannan yankin na Azawak. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.